اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح وتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدين وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح assalamu alaikum warahmatullahi kamar yadda aka saba da mu ci gaba da karatu na alkur'ani mai tsarki wanda muka saba a wannan wasallaci mai albarka na fadan mai girma hakimin damban yau sha bakwai ga watan tara hijirar maza Allah salasalama tana takwas wanda ya daidai da sha biyu ga watan shidda 2017 sha Allah za mu ci gaba kamar yadda muka samu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاب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 kuma har yanzu muna nan a cikin ayoyin da suke mana bayani akan hadisan da ta faru a yakin uhudu yadda aka samu sama da mutum saba'in a cikin muminai allah maɗaukakin sarki ya arzuta su da shahada jiya mun ga yadda aka bayani akan shahada da cewa duk waɗanda suka yi mutu a wurin yaƙi na addinin Allah maɗaukakin sarki ba matattu ba ne rayayyu ne Allah maɗaukakin sarki yana arzuta su kuma suna jin daɗin wannan yanayi da suke ciki Allah maɗaukakin sarki ya mana hikayar halin da suke ciki ta yadda har suna burin masu dawo duniya su sake shahada su sake duniya duniya su sake shahada saboda daraja da suka ga Allah ya ba su da mutuntawa da ya ba su na shahada su sannan da farin cikin da suke in an samu shahidi ko kuma farin cikin da suke in sun ga musulmi suna duniya suna yaƙi don ɗaukaka addinin Allah duk wannan Allah ɗaukaka sarki ya bamu kaɗan daga cikin wato kenan halin da shahidai suke cikin sa ranar lahira ko kuma bayan mutuwa ko bayan sun bar duniya to daga ciki ne sai Allah madaukakin sarki ke cewa yastabshiruna bi ni'mati min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin su wayannan shahidai na bi ni'matin suna bushara suna farin ciki suna albishir da ni'ima ta Allah madaukakin sarki wanda ta same su wa fadlan da kuma wato kenan falala wa kuma lalle sun tabbatar ma mutane cewa Allah madaukakin sarki la yudu adral mu'mini wallahi ba zai tozarta wato kenan ladan mu'minai ba a abin nufi anan shine muhammad bin isa ya ce istabshiru suna albushir ai wato kenan sarro suna farin ciki lima ayin saboda abin da suka gani a idon su balo balo min wafa'il mau'ud na cika alkawarin da Allah madaukakin sarki yayi musu wa jazilu thawabi da gwadin lada wanda Allah madaukakin sarki ya ba su wa qala abdurrahman bin zaid bin aslam hadhihi al-ayati jami'atul muminina Kullum wannan aya ta tattara mu'minai gaba ɗayensu dukkan su sawa'un a shuhada a ghairihim jama'at al ta tattare mu'minai gaba ɗaya wato kenan duk da cewa ayan ta sauka a kan shahidai amma yace ta ta kunshi mu'minai gaba <coughs> ɗayensu shahidansu da wanda ba su shidai ba wa maza da lafadlan ya yi kaɗan ƙwarai kaga Allah maɗaukakin sarki ya ambaci falala a cikin alƙur'ani zakara bihi al'ambiya ko wato sai ya ambaci annabawa a cikinsa wasawaban sai ya ambaci lada a azama a adahumullahu wanda Allah maɗaukakin sarki yake ba su in ka ji Allah ya ambaci falala to ya ka ambaci annabawa sannan ya ka ambaci kuma lada da Allah ya kan ba wa annabawa da mabiyansu wato kenan kaɗan ne za ga Allah ya ambaci Allah zai ambaci wannan kaɗan ne a cikin alkurani za ga Allah zai ambaci falala ya ambaci annabawa ya ambaci girman lada illa zakar Allah ma'atal mu'minina min badihim face sai ya sai ya ambaci abin da zai ba wa mu'minai bayan wa'annan kamar nan da yake cewa allazina sajabu to yanzu wannan yana nuna mana cewa su shahidai suna bushara da falalan Allah maɗaukacin sarki da kuma ni'imansa nan malaman tafsiri suka ce akwai abin da ake kira zikirul khas ba'ad al'am saboda yace yastabshiruna bi ni'matin minallahi suna bushara da ni'imar Allah maɗaukacin sarki wa fadlin da falalansa to falalan Allah din baya cikin ni'iman Allah ne kaga falalan Allah yana da cikin ni'iman Allah amma sai aka ce suna bushara da ni'imar Allah suna bushara da falalan Allah alhali kuma ita falalan Allah tana cikin ni'imar Allah don haka zikirul kas kenan ba'ad al'am kaga babu amfanin ambatawa bayan an eh, maimaitawa bayan an ambaci abin da ya kunshe shi to amma hikimar shi ne wato kenan akwai na farko ba da muhimmanci a shi khas din bayan an ce ni'ima din ta shafi komai da komai sannan daga ba kuma ga wata falala kuma har yanzu ta musamman kama wata kina akwai ko kuma taukidi karfafa ita ni'imar domin ita kanta ni'imar falalar Allah madaukakin sarki ne ko kuma falalar ni'imar Allah madaukakin sarki ne saboda haka akwai wato kenan karfafawa a cikin wannan sannan akwai kuma dada girmamawa da mutuntawa da dada yada abin an ambace shi aka sake ambatar sa karo na biyu kaga ana daɗe yaɗa abin da ya yata shi saboda mahimmancinsa kuma lalle Allah maɗaukakin sarki wallahi biyo biyu muminina idan mutum ya aikata aiki Allah ba zai tozata masa ladansa ba duk abin da mutum ya aikata na aikin alkhairi to hakika zai ga ladansa ranar tashin alkiyama to su waye wa'annan muminai da suke wannan bushara Allah ya ce allazina sajabu lillahi sune wanda suka ansa wa Allah maɗaukakin sarki kiran da ya musu war rasula su suka aika ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kenan kiran da ya musu min da ma asabahumul qarhu bayan wato kenan raunin nika ya same su ai hada kana yawmul hamra al asad bala yace wannan abin da ake ake magana a kansa ya kasance wata rana da ake kiranta yawmul hamra wal asad wa zalika anna al mushrikina lama asabu ma asabu min al muslimina bayan an yakin badar mun faɗi cewa an yi rauni a musulmai an kakkashe wayansu da jike cikinsu to bayan su mushrikai sun ga hakan nan sun ga kamar sun samu nasara karura jiina har sun tafi daga ba sai suka ce to yanzu mun je gida mu ce me <coughs> mun ci nasara ko kuma yaya mun yi fada ne kawai so da sai suka juyo za su komo ila biladihim suka juyo wato kenan za su dawo kusan musulmi su dawo madina su rushe madina gaba ɗayanta tunda ai mun riga mun ci nasara a kansu amma mun bar su suna dan motsi ya kamata mu je mu karasa su falan mastamaru fi sayrihim lokacin da falan mastamaru fi sayrihim lokacin da suka ci gaba da tafiya nadimu sai suka yi nadama leman lam eh, eh, sai suka eh, nadaman cewa lima la tutummu eh, ala ahalil madinati menene dalilin da ya sa wato kenan ba za su koma kan mutanen madina su karasa su ba waje aluhal faisala ya zama wato kenan an rabe tsakani kenan babu sauran rikici tsakaninmu da su ballan ma balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na dabal muslimuna ila zihabi wara'ahu <coughs> da labari ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tara musulmi sai ce to a shirya yakin da muka je mujiya wanda duk sai san ya fita ko da da rauni a sa ya daure sai mu bi su a yau me yasa ibahum saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka dan ya tsoro su wa yurihim ya kuma nuna musu annabihim kowa wa jaladan cewa ai musulmi har yanzu suna nan da karfin su sannan suna nan da dauriyar su jalad shine dauriya suna da hakuri suna da dauriya ko walam ya azin li ahadin amma maza Allah sallallahu bai izini a wani mutum ko da mutum ɗaya ba siwa man hadar alwakata saboda wanda ya je yakin iyaka wanda suka je yakin jiya masu raunin su ne aka je su ji a wannan rana din in ban da Jabir bin Abdullahi fanta da bal muslimuna sai musulmai su kenan suka shiru suka tsaro suka kama hanya wato kenan za a tafi alama bihim duk da a halin da suke ciki mina jarahi na raunin nika wani an sare shi a nan wani an fede shi ta nan wani an harbe shi da kibiya wani an soke shi da mashi da dai sauransu wal iskal da jina ne da aka musu amma dukkan su wannan sun yi shi ne da'atan lillahi wa rasulihi saboda yi wa Allah madaukakin sarki da'a da kuma wato kenan manzansa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa allazi nastajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh a nan allah maɗaukakin sarki ya sifata mutanen madina da wannan kaga sifa ce ta girmamawa sifa ce ta mutunta cewa su ne allazi nastajabu lillahi war rasuli sun ansa kiran allah sun ansa kiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallama duk da halin da suke ciki nana aisha allah maɗaukakin sarki ya dada ita take cewa a urwatu bin zubair ta ce masa ya urwa kana abuka min allazi nastajabu lillahi wa rasulihi lalle babanka yana daga cikin waɗanda suka ansa kiran Allah da manzonsa take fada masa a wani riwaya da ta dawo sai ta sai ta ce masa kana abuwaka ubanninka guda biyu babansa wancan wa take nufi Zubair bin Awwam Urwat bin Zubair bin Awwam Zubair bin Awwam ɗaya daga cikin goma wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam musu bishara da aljanna kuma shine hawari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ummatin hawari wa hawari ko Zubair bin al-Awwam kowace al'umma tana da kowane annabi yana da hawariyawansa ni nawa hawari shine Zubair dan Awwam to shi kuma na Zubair din nan shine yake auren Nana Asma'u yar gidan Sayyidina Abubakar yayar Nana Aisha da aka shi tsakanin danta da dan da ita na Aisha babu shamaki tun da ɗan yayarta ne to da ka zai ba baban ka fa yana daga cikin waɗanda suka ansa kiran Allah maɗaukakin sarki da kuma kida kiran manzon Allah sallallahu a lokacin da aka yi wannan hadisa din sai take cewa manzon Allah sallallahu ya ce wane ne zai zo shi mu bi kafiran nan saboda tsoron kar su ce za su sake dawo mana to Zubair bin Awwam yana daga cikin mutum 70 da suka ansa wannan kira din mutum saba'in suka zabura a wani riwaya ta ce kana abuwa ka babanninka guda biyu tana nufin zubairu bin awwam da kuma wa eh? <laughs> a babanninka guda biyu fata ce babanka guda biyu suna daga cikin wanda suka ansa kiran Allah da manzansa a wannan rana to babansa na farko dai mun san zubairu bin awwam ne ko babansa na biyu kuma fa abubakar siddiq ko yawa da asma'u kam da da da asma'u da da nana aisha duka ba babansu ɗaya ba ne to shi urwa babansu na farko zubairu bin awwam sannan ita kuma tana nufin na biyun kuma shine sayyidina abubakar sadaka da sayyidina abubakar da shi Zubairu bin Awwam suna daga cikin wanda suka ansa kiran Allah da manzansa a lokacin da Allah da manzansa suka kira Yesu bayan rauninnuka da halin da suka samu kawo kansu wato kenan a ciki da kasai suka tafi a wani riwaya a nuni cewa su mushrikan lokacin da suka tafi akwai wani mutum ana sannu Nu'aym bin Mas'udin ya zo shi ya ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ɗaya yana dingishi ɗaya yana dingishi ɗaya yana dogarawa ɗaya ɗaya yana dogarawa ɗaya kuma a halin sun ansa kira za su je wannan kuma ya ga halin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki saboda haka da ya je shi sai ya samu wa'ancan kafirai sai ce musu lalle ya ga Muhammadu da mutanensa sun shirya suna tafowa saboda haka su Abu Sufyan da sun yi sharar za su dawo sai suka zo sai suka koma a wani ruwa kuma an ce akwai wani daga mutumin da ake kiransa ma'abad ma'abad al-kuzai ma'abad al-kuzai shi ne je shi ya same su Ta yi gaya musu cewa lalle lalle su ji tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa ya ji ya haɗo rinduna suna tafowa saboda shi ɗan kabilan kuza'a ne su kuma kuza'a suna daga cikin halifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin nufi a nan shine a lokacin da aka yi sulhun hudaibiya an ba da dama kowace kabila ta yi halifanci wasu da makka wasu da madina kenan lokacin da annabi sallallahu ya zo madina wasu kabilun larawa na ƙauyuka sun haɗa hulɗa da shi a matsayinsa na mai gidansu ko da ba su musulunta ba wayansu kuma sun haɗa hulɗa da makka kamar banu bakar su kuma kuza'a suna halifa da madina banu bakar da tamim da wasu daga cikinsu su kuma suna bin madina to shi tunda yana nan da ya gansu ya kuma san raunin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sa suke ciki duk da ba musulmi bane shi ma abad al sai ya ce musu lalle lalle na ga manzan Allah sallallahu alaihi da mutanansa sun shiryo suna tafowa kuma hakika ya kamata ku ji tsoron su saboda haka sai suka firgita abu safiyan suka warware shawarar su maza suka kama hanya wato kenan suka yi gaba to alawar ayya halin wannan ayan abin da take nufi kamar yabo ne ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi duk da halin da suke ciki da Allah madaukakin sarki ya kira Yesu su zo a fita sun fita da manzo Allah sallallahu alaihi Yesu su zo su fita su zo a fita wato kenan sun fita shi yasa Allah ce allazina sajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh sune wa'inda suka ansa kiran Allah suka ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wato kenan wannan matsala ta samu su sannan fadin sa yake cewa allazi eh, allazina qala lahum nas ka karanta hmm? ladina asanu minhum lalle wanda suka yi isani a cikin su wattaqau suka kuma ji tsoron Allah madaukakin sarki suna da ajarin azimun wanda yake lada wanda yake mai girman gaske kenan bayan suna kasantuwansu sahabbai suna na bukatar su yi ihsani hausa suka ce ko kana da kyau akwai bukatar ka kara da wato kenan kwalliya <coughs> saboda ko kana musulmi akwai bukatar ka zama mutumin kirki ko kana ibada akwai bukatar ka yi ibadan wanda take mai kyau yawwa ko kana dan manyan mutane akwai bukatar kai ma ka zama babban mutum din ba haka sai ka tambade sai ya zama kawai sai dai wannan tinkafin sadaka ladzina asanu minhu wanda suka yi isani a cikin su suka kyautata ajrun azimu wallahi suna da lada wanda yake mai girman gaske الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah madaukakin sarki ce allazina qala lahumun nasu sune wa'anda mutane suka ce musu innan nasa lalle haƙiƙa mutane karjama ma'ulakun hakika sun taru domin ku sun taru saboda ku da aka fakshahun wato kenan ku ji tsoronsu su za da hun imanin wannan sai ya kara musu wato kenan imani nan ana nufin wa'ada tawa'aduhumun nasu wa'anda mutane suka musu alkawari bil majmu'i da taro masu yawa cewa ga mutane sun tara kanku wa khawafuhum suka tsoratar da su bi kasar tilada da yawan abokan gaba amma duk da haka ba maktasaru da zalika ba su tsorita saboda yawan ka abokan gaban ba bal ba haka bane tawakkalu ala Allah sai suka yi tawakkali suka dogara ga Allah madaukakin sarki wasta'anu bihi suka nemi taimakon Allah madaukakin sarki wa kalu hazuna Allah suka ce Allah ya isa mana wani malwakil madalla ta kenan da wakilcin Allah maɗaukakin sarki wannan ayan da ta bayansu duka ɗanfare suke kamar waccan ta farko da muka karanta tana magana akan wato kenan wannan yakin da aka yi na na badar na uhud din nan cewa an yi yaƙi washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koma wannan kuma <coughs> wayansu malamai suna fassara ta da cewa a lokacin da aka yi yaƙin badar din sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tada zu ta ba baka ai guri ya turnike ta ba baka ganin wani ka da shi bayan an an yi abin annabi sallallahu alaihi wasallam kokarin sa ya hada kan sahabban sun taru a gode a jikin dutsen Uhudu guri ya turnike Abu safiyan ya kewaye zo ya hawo kan dutse yana ta sama da su wasu zabai suka ce kar mu bari wa'annan mutanen su hausa mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale su mu ne a sama da suka hau abu safiyan sai ya kira ya ce a filkawami muhammad ya kuwa wa'annan sauran musulmi da suka rage muhammad yana cikinku sai sai na umar ya zabu da zai ɗari a sallallahu alaihi wasallam ce lafi jibu kar ku sa masa kar ku sai suka shiru yace a fil Abu abubakar a cikin abubakar a cikin mutanen nan annabi sallallahu ce kar ku sa masa don yana ganin duhun mutane ne amma ba ya iya sai da waye da waye ya tambaya a cikin mutanen na akwai na Umar Umar yana kokari ya motsi annabi sallallahu alaihi wasallam kai shiru saboda haka da ga hakan nan sai ya ce ola hubal o'ul hubal hubal ce hubal yau ta daukaka wannan gunkin kenan kun ga da da aka taba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci shiru aka taba abubakar ya ci shiru aka taba umar ya ci yanzu tunda an taba hubal aka ce ita ne madaukakiya akan Allah kenan yanzu an taba hakkin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ujibuhu ku bashi amsa take ku bashi amsa suka ce me zamu ci ya rasulullahi me zamu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu abinda da za su faɗa suka ce Allahu akbar suka yi kabbara suka ce Allahu a'ala wa ajal Allah shine girma girman daukaka shine wato girma fi girma da kuma wato kenan buwaya sannan sai suka ce masa sai da na Umar ya ce masa ya kai abokin gaban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan abubakar yana nan ni ma Umar ina nan lafiyar mu kalo ba abun da ya same mu to shine sai ya ce musu mau'idana badar fi amil muqbil in kun isa ba kun ci nasara kan ma badar ko to baɗi yanzu yau nawa ga wata rana kaza ga watan kaza yau din na in ta ke shekara kada mu sake haduwa a badar din yanzu a ga waye annabi sallallahu ce wasallam sama suka ce Allah ya kai mu wa yake jin tsaron badar din Allah ya kai mu badar to saboda haka aka aka wanye wannan yaki na Uhud aka zo aka zauna don haka sai da shekara ta yi rana ta yi sun kulla alkawari musulmi kuma sun ansa me ya rage a sake haɗu a badar a sake wannan yakin a gani to saboda haka sai zama a shekarar su makka sun samu kare tattalin arziki kasuwanci ya fadi akwai matsalar abinci majiga ke tashi ga cikin makka babu kuɗi a hannun masu kuɗi ballantana a hannun talakawa da haka sai abu safiya ya tunanin cewa idan ya ce zai fitar da mutane a tafi yaƙi to hakika mutane da yawa ba za su ansa ba kuma wannan mutane da kake ganin su tsarin kan nan wai sa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan su gaba ɗayan su za su fito kwansu da kwarkwatan su ballanta na ba sun ji haushi ya zabu da muka musu so da sai ya ce to yanzu ya za a yi na farko dai ba zai fitar da mutanen sa ba saboda kunya za a sha na biyu kuma tun da larabawan duniya sun san cewa ya gayyaci yaƙi a wannan ranar to in ba su fita ba kuma sun sha kunya saboda ka sai tunanin ya za a yi to shine sai ya dauki hayan wani mutum balarabi ana kira sannu ayan bin mas'ud yace ce masa duk dabarar da zaka yi kar annabi da sahabbansa su fito yakin nan ka je ka yi sai a draw kenan ko ai mu ba mu fita kuma ba ku fita ba saboda ka ba wanda za a zarga to shine wannan nu'aym din sai zo har madina yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa innan nasa kad jama'u lakum haƙiƙa lalle mutane sun taru saboda ku ai sun raba goron gayya sun gayyato banu bakar sun gayyato tamim sun gayyato waye sun gayyato sakif sun gayyato mutanen hunaini an raba goran gayya an taru tintirin da saboda ku don haka shawara ta fafshauhun ku ji tsoron su kar ku kuskura ku fita wannan yakin to shine maimakon sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su tsorita qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isa mana madalla da wakilcin Allah madaukakin sarki akan mu don haka sai suka shirya sai suka fita ai allazina qala lahum nasu dinnan annasu anan nu'aim ake nufi shine annasu mutum ɗaya ne kake ba wai gayyar jama'a ne suka zo ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce am ya hasuduna nasa alami alama ta humullahu ai nasa a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba jama'an mutane bane ko suna ma mutane hasada falalan da Allah ba su ai a annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna wa annabi falalan ai hasadan falalan da Allah ya yi masa na bashi alqur'ani da annabci da manzanci eh to kaga annas anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi don haka annasu anan kuma alladhina qala lahumun nasu annasu anan nu'aym bin mas'ud ake nufi mutum ɗaya ne to sadaka sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil al-imam al-bukhari ya to hadisi da ibnu abbas yake cewa wannan kalma da ba da kuke ji ana ce mata hasbunallahu wa ni'mal wakil din nan qalaha ibrahim ita ce sayyidina ibrahim ya fada hina ulqiya fi nari lokacin da aka jefa shi a cikin wuta kowa ya san eh, abin din kisan annabi ibrahim lokacin da suka ce har harriquhu wasru alihatakum in kuntum fa'ilina suka tara rami suka tona rami suka kawo kirare suka saka suka kunna wuta suka dauke shi suka jefa shi a ciki <coughs> da haka suna jefa shi annabi ibrahim sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil abin da ya faɗa kenan to ita ce ya faɗa dan haka yana faɗan hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah madaukakin sarki ya ce ma wutan kuni bardan wa salaman ala ibrahim wuta ki zama sanyi amma sanyin mai aminci ma annabi ibrahima ta haka wata kone shi ba aradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalina mun gane wannan yawwa wa qala ha Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi da sa. su ma wannan kalmar suka bada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum lokacin da nu'aym bin mas'ud ya zo ce musu hakika mutane sun taru saboda ku an yi cincirindo za a zo kanku shawara ta kar ku fita fakshahun aka ce musu ku ji tsoron mutanen ba za da hun imanin wannan abu sai ya zama ya kara musu imani kawai sai suka ce wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda haka sai suka sai suka fita to bayan sun fita din ba su fasa ba suka shirin yaki suka fita suka je har badar din shiru babu mutanen makka yanzu wannan ya nuna wa duniya cewa me makka ta ji tsoro makka kuma ta gaza kuma simbol ne na failure daga nan kuma har ƙarshen rayuwarsu kafirci ba zai sake tasiri kuma a makka ba saboda haka sai suka shiga cikin kasuwa da yake dama da 'yan canjin su akwai kuma 'yan kasuwa a cikin su sun bar kasuwanci ne dama suka tafi jihadi yanzu tun da bara jihadin ba kuma sai suka ga kursa kawai sai suka dara kuɗi suna sayan kayayyaki suna tafowa da shi wata kenan madina da haka Allah da yake yake cewa fanqalabu bi ni'mati min Allah sai su fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsashum su واتبعوا hmm. ridwan Allah hmm. wallahu zu fadlin azim to bayan sun sai kayayyaki anan fanqalabu sai suka dawo gida bi ni'mati min Allah da ni'imar Allah madaukakin sarki wa fadlin da kuma falala mun faɗi wannan a baya Allah madaukakin sarki ya faɗa yanzu ya sake maimaita yace ni'imatin minallahi wa fadlin da ni'ima da falala alhali kuma ita kanta falalar wani nau'i ne ni'imar Allah madaukakin sarki ta haka yana daga cikin babin zikirul khas am ko kuma ya zo ala wajhi tawkid an karfafa ni'iman ne ko kuma ala wajhil ishadati an faɗa ne dan a kuzuzuta a yayata saboda mutane su fahimci cewa wayannan mutanen ba karamin basa suka samu a dalilin wannan abun ba na falalan Allah madaukakin sarki kuma lamiyan sa su so babu wani matsala da ta shafe su kuma ai ba lamma tawakkalu ala Allah lokacin da suka dogara ga Allah madaukakin sarki kafahum sai Allah madaukakin sarki magance musu komai kafahum ma ahammuhum duk abin da zai daga musu hankali Allah madaukakin sarki sai ya magance musu waradda anhum ba'asun man arada kaidahum wudu wanda yake nufin wato kenan ya musu makirci sai Allah madaukakin sarki ya maida masa kaidinsa wato kina akan sa. dan haka faraja'u ila baladihim sai suka dawo garin su bi ni'mati min Allah da ni'mar Allah madaukakin sarki wa fadlin da falalansa lam yamsasu su babu abinda wato kenan ya shafe su mimma admira duhun cikin abubuwan da abokan gaban su suka kulle wato kenan a cikin zuciyarsu saboda sai suka dawo da falalan Allah madaukakin sarki wannan yana nuna mana cewa wannan kalma ta hazuna Allah wa ni'mal wakil kalma ce mai muhimmancin gaske duk lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wani damuwa ko wata matsala ko wani halin kakanin kayi ko wata rikita rikita to in ya riki Allah wa ni'mal wakil Allah wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki zai fitar da shi da zaran ka shiga rikice kace Allah wa ni'mal wakil to Allah madaukakin sarki zai takaffuli wajen fitar da kai a cikin wannan wato kinan rikici da kuma halin kakani kai haka duk bayan Allah na gari suke da zaran matsala ta same su za su ce Allah wa ni'mal wakil ko kuma su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duka wato kenan kalmomi ne <coughs> wanda suke nuna gaggawan tawakkalin mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma ya zama yanda mutum ya fada bakinsa zuciyarsa ma haka ne kamar yadda su sahaban yanda suka fada bakinsu sa haka ne sun yadda Allah madaukakin sarki zai maka musu sun yadda da haka wato kenan suna da cikakken ne akan wannan kaga ce hazunallahu wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr tagadu kimasan wa taruhu bitana inda za ku yi tawakkali a Allah yadda ya kamata a ce za ku iya dogaro ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ya kamata wallahi da Allah zai dauki dauniyar rayuwarku abincinku da komai ba za ku sha wahala ba kamar yadda wato kenan ya dauki dauniyar tsuntsu ya dauki wani tsuntsu kaga tsuntsu ta gado kimasan takan yi sammako wato kenan da lankwashashen ciki wata ruhu ta takan dawo da la'asar kuma da kumburarren ciki ma'ana tsuntsu lokacin da zai je kwanta a gidansu da daddare ba shi da komai na gobe ba da komai ko ba shi da wani damuwa babu abin da zai daga wasu hankali amma da safe zai fita nema idan ya fita nema kuma Allah zai bashi Da haka zai cika cikinsa in ya cika cikinsa damuwarsa ta gama sai ta shawagi a sararin sama kawai da daddare dawo ya kwanta gobe kuma zai fita wannan yana fassara mana asalin ma'anan tawakkuli tawakkul baya hana nema ba zai yi mutum ya zauna ba sana'a ba wani aiki ba wata dabara ba wani noma ba komai ya zauna a rayuwarsa sai dai wani ya bashi kuma ya ce tawakkali yake ba ba zai yiwu ba to da haka kaga tsuntsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mana misali sai amma yake masa yake mana tagudu kimasan ta kan fita da safe nema kowane tsuntsu ya kan fita nema dan haka kowane mutum mai wajibi ya tashi ya nema Hausawa suka ce Allah ya ce tashin taimake ka ko tashin taimake ka kuma ma dama za ka tashin ka samu taimakon Allah ma dama za ka fita nema ka samu ko ma ya yake dai ka samu mun gane wannan yawa sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya da shi ya taɓa zuwa ya samu wasu mutane a masallaci kullum suna kwance suna ta karatun Qur'ani suna zikiri suna jira sai dai a dafa abinci a gida kaza a kawo musu a kufa ita ai na kanu kawun eh, eh, mutawakkilun mu masu tawakkali ne sa samu bulala ya dinga zane su fita kore su a cikin masallaci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kore su yace la yaqudu ahadukum fi masjidihi wa huwa yaqulu allahumma rzuqni wa qad alimtu anna samaa la tumtiru zahaban wala fidda daga yau kana sake ganin wani mutum zo ya zanna a masallaci rige tarbiyyar ta Allahumma arzuqni kamar arzakta fulani Allahumma arzuqni ai kun san sama bata ruwan zinari bata zuwa azurfa ko fita ku nema ku fita ku nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la an ya ya akuza ahadukum hablahu Ɗayanku ku ya dake dai riki igiyarsa ya riki gatarinsa ya tafi jeji fa ya hasatib ya je ya saro kayan itace ya zo ya sayar ya amfana ya amfani wani kairun lahu min an yas'alin nasa ya fi masa alkhairi akan ya je ya roka a gurin mutane mana uhu awa tsawo ko sun hana shi ko sun bashi ka je ka roƙa a gurin wani ya baka ko ya hana ka wanda ya je ya nemo da gumunsa ya je ya samo to wannan ya fi ka alkhairi kuma ya nuna wani shi da zai iya rike kansa kuma ma zai iya rike wani don haka wannan akida yana daga cikin abin da ya kamata ce al'umma musulmi sun gino a kanta in kana yawo a duniya babu inda za ka samu lalaci da dogaro a jikin wani sama da al'ummar musulmi sama da al'umma musulmi ko da a ce a afirka za ka samu eh, mu ne muka ci baya amma a wajen nema da kokari da fafutuka to musulmi su ne baya su ne baya musulmai su ne baya alhali su ne suke da alkur'anin da yake karantar da irin wa'annan darussa da hadisan manzo Allah sallallahu da yake karantar da <coughs> irin wa'annan darussa din mun gane wannan kaje kasan turai Za ka samu babu wanda baya aiki babu wanda baya sana'a kuma daga cikin sharaɗin karatunsu na zamani na farko kowa sai ya yi karatu education ya zama right ne ba privilege ba ne kowa ne sai ya yi karatu don ba za su yadda ba don in ba ka yi karatu ba za ka iya zama musu nuzans a cikin al'umma sau da dole kowa sai ya karatu na ɗaya kenan na biyu kuma za su goya musu karatu da niyyar kowa wai ya zo ya aikin gwamnati ba a'a akwai entrepreneurship taka duk su suna ɗamfar da entrepreneur saboda du layin da ka karanta zaka je kai developing din kanka ka fa mai aikin albashi ma saboda mai aikin albashi kullum yana jira sai wata ya bashi yana bin wata kamar wata mai haila sannan watan zai iya zuwa hana shi za a iya ninka masa wata uku ba za ka taɓa ganin sa yana da standard tsari ba yanzu a jihar bauchi wannan watan da ya gabata an biya mutane da wuri watannin baya sai watan ya mutu ya kara da kwana goma ta ina za ka iya tsara tsara rayuwa mai kyau saboda haka dole a ci kowane irin darasi ka karanta a wannan layin din akwai hanyar da za a bi a yi developing entrepreneurship ta yadda za ka zama wata kenan ka rike kanka ka yi developing din kanka fiye da wanda yake aikin gwamnati ta ma zuciyar mu ta wuce mutu sai aikin wani saboda mafi yawan ayyukan gwamnatin da muke yi din ma kawai albashin ne ake karba ba a yin aikin ba a yin aikin kwanakin baya wani rama tare da limamin wani masallaci wani mutum ya zo shi da Allah mala a taimaka mun kaza kaza kaza kaza me faru ya kai shi cikin education eh, secretariat din nan shi ma'aikacin finance ne tun daga kan babban na finance har na kasa babu mutumin da ya san shi ya kai sama da shekara biyar yana yake a damba local government a karkashin finance na lea amma ba wanda ya san shi don haka bai taba zuwa office ko so da ba yau verification ya taso kuma ya zo na cewa a taimaka masa irin wannan katsa katala ta a dola masa sai ka yi tsammanin wani irin halar muke ciki a haka ne ba san gwamna bai ba da sallari ba za mu zo muna zagi azzalumin gwamna ayya kai ya kai individually ka je ka koma ka gani yaya kowa yake a wurin aikin nasa saboda wannan zil na self development din baya cikin zukatanmu banda kasar musulmi ba inda kai wallahi na zanna shekara guda a malaysia wallahi duk wanda yake talaka yana blaming kansa a talaucinsa Allah baya da abin kuma duk wani mai kuɗi yanda zai tafi yawo sa haka kowa yake tafiya yawo ba ruwan talaka da zuwa gurin ta mai kuɗi yazo yana yana mafadanci kowa ta kansa yake kowa ta kansa kowa ta ba da lokacin da zai zo ya zanna ya jira ka ka gama sannan ka dauka ka bashi tafi wallahi ba su da wannan lokacin wannan abu ne wanda ke na gani da idona kuma na yi wannan magana lokacin da aka shirya mana wata walima a nan islamiyyar nan sai ɗaya daga cikin abin da ya barge ni a cikin malaysia akwai wannan a hakan kuma su mutanen malaysia suna zargin kansu ba sa dagewa kamar yadda japan take kullum suna hankoron japan to sau da haka tawakkali baya hana nema nema kuma wajibi ne domin shi ne yake rike mutunci duk lokacin da zaka dauka zaka zauna sai a dauka a baka to har abada kai ne na kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce yadul ulya khairun min yadis sufla fabda bi man ta'ul hannun sama ita ce mai bayarwa ko gashi kai kuma sai kai haka ko ba ka ba to wannan zai din yana da kyau al'umman mu su fitar musamman yara matasa kowa ya tunanin self development kuma dan small abin da yawanci matsalar mu muna son rana ɗaya overnight abin ya zama babba kawai dama da miliyan kaza nake son fara da dubu kaza nake son fara wannan kamfani na na na eh, wannan pick milk din nan yara ne ko kwaya bakwai ne suka dinga asusu suna tara daga haka suka tara kuɗi suna tara kuɗi suna tara kuɗi har ya kai su suka sai kawo guda ɗaya saniya ɗaya tal suka saya suka fara da ita saniya ɗaya suka dinga developing suka dinga har ta zama biyu har suka fara tatsan nono suna sayarwa shanu har suka zama sun yawa yanzu duk duniya babu inda ba sa sai da madararsu already sun riga sun zama da su da yaransu babu wanda sake tashi a cikin talauci to saboda haka tawakkali baya hana nema bin hasali ma sai an yi nema ake yin tawakkali mun gane wannan yawwa to bayan wannan sai Allah ce wa taba urduwan Allah suka bi suka bi yardar Allah madaukakin sarki wallahu zul fadl azim lalle Allah madaukakin sarki wato ma'abocin falala ne mai girma wato sun bi yardar Allah ma'ana shine suna kokarin su yi abin da Allah zai yarda da su duk abin da Allah madaukakin sarki zai yarda da su shi suke kokarin abin nan to sai sai sake da tabbatarwa cewa kuma Allah din nan da suke neman yardarsa to mai falala ne wanda take mai girma hakika zai yarda da su da kuma wato kinin ba su falala to mu je malam ash ذلكم الشيطان awliya'a fala takhafuhum hmm. wa khafuni in kuntum muminin. to a lokacin da Nu'aym bin Mas'ud <clears throat> ya zo ya ce mu mutane inna nasa qad jama'u lakum haqiqa jama'a sun taru saboda ku ko saboda haka ah, <clears throat> ku ji tsoron su ya kururu ta sabon mai Allah sallallahu su ji tsoro sai Allah maɗaukakin ta ke ce masa a'a inna ma zalikum shaidanu wancan mai wannan kururuwa din cewa ku ji tsoron kafirai kar ku fita ai shaidan ne a awliya'ahu yana tsoratar da mutanansa ai a awliya'ahu ko kuma yana tsoratar da ku mutanensa ya sa ku tsoro ku ji tsoron mutanensa ma'ana ku ji tsoron kafirai shaidan ne ya zo shi yake so ku ji tsoron kafirai shine yukawwifukum ahu ko kuma yukawwifu ahu minkum yana tsoratar da mutanansa da suke cikin ku idan duk akwai wanda a cikin ku yake shi na nasu na nasu ne da zarar shaidan ya zo ya wani kururuwa sai ya tsorita shikenan sai ce ai ba zai fita jihadi ba kun gane wannan yawwa wai <coughs> wahimukum yana rudar da ku annahum zu ba sun cewa su fa suna da ƙarfi a wajen yaƙi wa zu shiddatin suna da tsanani a gurin yaƙi dan haka ku ji tsoron su yace fakshawhum Allah barka yi zai kar ku kula shi kawai wannan shedan ne kawai yake abin nan wala kafuhum dan haka wallahi kar ku ji tsoron su kar ku ji tsoron wa kar ku ji tsoron mutanen shedan auliya shedan ko dai kar ku ji tsoron kafiran da ake cewa ku ji tsoron su ko kuma kar ku ji tsoron mutanen shaidan da suke cikin ku yawa duk wanda suke mutanen shaidan ne na cikin ku kar ku ji tsoron su Allah madaukakin sarki ba zai ba su nasara akan ku ba ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai amma munafircin su da makircin su dube hana musulunci ya ci gaba ba sannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kafirai amma kafircin su da karfin yakin su da kayan faɗan su bai hana musulunci ya ci gaba da haka falatu kafu kar ku ji tsoron su kar ku ji tsoron su to madadin wannan fa wa kafu ne Allah madaukakin sarki yace ku ji tsoro na ku ji tsorona. na kar ku ji tsoron su ku ji tsorona na saboda su wa za su iya muku wani abu ni zai iya muku wani abu Allah madaukakin sarki yake ta wayu hazirukum Allahu nafsahu bai ma ce na rakuwa Allah madaukakin sarki <coughs> yana tsawatar da ku wato kenan yana tsoratar da ku ransa kan kansa ba mautarsa ba to da ka ku ji tsoronsa kar ku ji tsoron waninsa wannan kenan sannan tsoron Allah a zuciya kamata ya zama ya zama wato kenan mutum yana kadin ji cewa Allah madaukakin sarki yana da iko a kansa zai iya masa kaza zai iya masa kaza zai iya masa kaza kuma ya tunanin cewa lalle Allah yana da wuta yana azabtar da mutane da wutarsa Allah madaukakin sarki yana da kayan azabtarwa kala-kala a gidan lahira kai ba ma sai gidan lahira ba a nan gidan duniya to wanda ya kan kara bashi ya yakan sa masa wato kinan tawakkali daga cikin magabata akwai wanda idan yana tafiya aka yi rashin sa'a <coughs> ya biyo ta makera ya ga ana ziga zigi yadda za a rura wuta a rura wuta a rura wuta karfe mai karfe a sa shi ya ja kaga yana lankwasuwa da kansa wallahi in ya zo ya ga wannan faduwa yake faduwa yake su ma saboda yana ganin wannan abin da zai fara zuwa kwakwalwarsa shine wutan jahannama wutan jahannama ya take yanda ake sa karfe a wutar duniya yake narkewa to ni dan adam an ce a wutan jahannama za a sani kuma za a rura ta to ya zan kasance a wannan lokacin ai nazari akan wannan labari wutan jahannama za a sa mutum kuma za a hura ta a hura ta a hura ta a hura ta a hura ta aka mutum ya kake zamani shi mutum din zai zama a wannan lokacin wallahi in ya gani sai fadi ya suma ana ba da labarin sai aka fada masa yadda aliyu bin abi talib Allah madaukakin sarki ya da shi sai ya ce idza fa'ala zalika ne duk lokacin da wannan mutumin ya je ya ga al'amarin wuta ya faɗi ya suma maza maza a zo a gaya mu ana na ana na wata ranko sai aka je da shi ta wani guri kawai sai ya ga wuta a makera ana zuga ta kawai sai ya faɗi ya suma sai aka ji aka gaya sai na ali ya tafo da ya zo sai ya sa hannunsa a nan a kirjinsa ya daga hannun rigarsa ya saka ya dafa kirjinsa ya ji zuciyarsa tana bugawa fat fat fat fat fat fat. abin ya bada mamaki sai ce tabbas wannan mutumi yana da cikakken yaƙini yana kuma tsoron allansa tsoron allah ne na gaskiya sai ina ali ya bada wannan shaida akan wannan bawan allah to kaga tsoron allah mutum ya kamata ya zama na gaskiya amma mutum in an yi wa'azi ko an yi mene da kai kuka ko an yi mene kai kuka amma ko baka daina wato kenan saba wa Allah ba to ina mene ne kenan tasil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas shani'u kana saba wa Allah kuma kana cewa kai mai son Allah ne ko kai mai tsoron Allah ne kaga kaga akwai tuka da warwara akwai tuka da warwara akwai tuka da warwara mai tsoron Allah dole tsoron Allah sai ya hana shi saban Allah madaukakin sarki dole ne wannan kaka yace ce fala tu khafuhum wa khafuni kar ku ji tsoron su ni ku ji tsoro na in kuntum mu'minin in har kun kasance mu'mina kaga kenan idan kuna cewa kuna jin tsoron Allah sannan ba ku hannuwa gaba da abin da Allah hana ina magana mu'minanci da aka shi sai kawo in shardiya in kuntum mu'minina a in lam takunu mu'minina fa eh in kun kasance ku mu'mina ne to ku ji tsoro na to sai aka samu kana aiki na tsoron na rashin tsoron Allah akwai magana kasancewa mutum mumini to ka gani saboda haka tsoron Allah madaukakin sarki ya kamata ya zama abin illa qawli hasbuna Allahu wa ni'mal wakil wala wa kafu ne in kuntum mu'minina ai idza sawwala lakum ko idan sai dan ya sawwala muku wannan abun wa auhamakum ya motar da ku fa tawakkalu alayya ku dogara zuwa gare ni walja'u ilayya ku zama kun fake zuwa gare ni fa inni kafikum wallahi ni zan dauka muku da wani ku zan magance muku komai wa nasirukum alaihim kuma zan taimaka muku a kansu kamar yadda Allah ke alaihi sallahu Allahu bikafin abda ashe Allah bai isa ya isar wa bawansa ba ashe yanzu kai kana ga Allah bai ishe ka ba bai isa ya dauka maka da wani kai maka maganin komai ba wa yukawfi naka bil ladzina min duni gashi sai kuma sai ana tsoratar da kai da wani ba Allah ba ana maka barazana da wasu abubuwa ana maka barazana ashe ba Allah ya farcen cancanta ka ji tsoron sa ba ko to hakan nan ya tabbata har yanzu inda yake ta kul ah, Allah alaihi tawakkaltu ko alaihi tawakkalu tawakkilun ka ce musu Allah ya isar min kuma duk wani mai tawakkali ga Allah ya kamata ya yi tawakkali to mu ji malam ولا يغزنك الذين يسارقون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم الله مرة كده ولا حزنك الذين يسارعون في الكفر wa'anda suke gaggawa tsere-tsere a wajen kafirci sai sun zama kafirai ha da Allah wannan kasu daga maka hankali kasu daga maka hankali wannan kuma Allah yana magana da annabinsa ne sallallahu alaihi wasallam wa zalika bi sai ala nas saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kwadayin mutane su musulunta kana yahzunuhu mubadatul kufari gaggawan da kafirai suke yi ila maka ila mukhalafati wajen saba masa wal ina da taurin kai wa shikak da kuma wato kenan rashin biyayya ya kasance ya hazunuhu yana bata masa rai in annabi sallallahu ya ga ana kafirci har ya dame shi in ya ga ana abin da yake na bidala sai ya daga masa hankali Allah madaukaki zai ce a ku kwantar da hankalinka kar wannan al'amari wato kenan ya daga maka hankali kar ya daga maka hankali malaman tafsiri suka ce ta sauka ne na farko suka ce ta sauka ne akan wa'ansu musulmai da suka musulunta da aka musu barazana marmata sai suka koma kafirci sai ka sai annabi sallallahu alaihi hankalinsa sai ya tashi sai Allah ya ce masa a'a wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wanda suke gaggawan koma kafirci nan kansu daga maka hankali rabu da su rabu da su babu abin da za su iya yi wasu malaman tafsir suka ce a ta sauka ne anal munafiqina akan munafikai munafikan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina saboda ka kaga kullum suna tare da musulmi amma kokarin su kafirci ne kokarin su su dakile musulunci ne kokarin su su kawo cikas ne kullum su kawo rikici annabi sallallahu alaihi wasallam abin yana daga masa hankali Allah wa daukakin zai ce masa a'a kar wannan ya dame ka wasu malamai suka ce a ta sauka akan malaman yahudawa ne su ne gashi sun gane gaskiya kuma ya kamata su bi gaskiyar amma kuma sai suka ƙi don haka ƙinsu da suka yi nan musara'a ne a kafirci Allah maɗaukakin sarki ce kar su daga maka hankali wasu malaman sai suka ce a ta sauka kan ahalar kitabi ne ahalar kitabi duk kirista da yahudu a wannan lokacin tun da bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda yake da littafi na sama da yake da awansa sawa'un malami ne a cikinsu ko kuma mabi ne in dai zai iya ɗaukar littafin ya karanta ya san cewa akwai sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne <coughs> to amma sai ya kibi kaga musara'a zuwa ga kafirci ne to shine Allah madaukaki zai yake ce masa wala yahzunka alladhina yusaruna fil kufr masu tsere tsere da gaggawa din nan suna musara'a a wajen kafirci dan Allah kar su daga maka hankali ma gaba daya ai la yahzunka zalika wala kare daga maka hankali innahu la yadurru Allah shay'an wallahi ba za su iya cutar da Allah da komai ba ba za su iya cutar da Allah da komai ba ba za su hana addinin musulunci ba ku duba irin makirci na yahuda a madina annabi sallallahu alaihi wasallam tsaf ya gama da su ya fitar da su a cikin gari suka je suka taru a kai bara ya je fitar da su tun kafin ya bado ya ce la'ukar janar yahudu wannan sarami jaziratul arab ku duba makirci irin na munafukai da kokarin su hada ko kuma na ya kuluna la fi ala inda rasulullah hatta fardu wannan sun yi wannan su ne suke cewa idza ana ilal almadinati la jana al'az min harasal su ne suke cewa sha'antu si bana da'ira ga su da makirci kala kala amma duk wannan bai hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya fojin a head ba saboda haka musulunci ya ci gaba ya zama sai da ya mamaye wato kenan inda ya kamata a ce ya mamaye kafin annabi sallallahu alaihi ba duniya bayan sa kuma musulunci mai tsaya ba ya ci gaba ka <coughs> haka nan kar hankalinka ya dago kuma wannan tasliyatin lil nabi sallallahu alaihi wasallam ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ne Allah na hakurkutar da shi na hakurkutar ya bashi hakuri ya daure ne ya daure kare daga hankalinsa amma fa hukuncin sa ya jawaza zasa kan kowa a cikin mumini muminai don mutumin da kai ga kai yunkurin ka kokarin ka addini musulunci ya ci gaba kokarin ka mutane su gane kokarin ka a daina shiriri ta a daina barna ku kaga wayansu kuma kullun tuka da warwara suke tsakanin ka kai da su duk abin da kake suna warware shi duk abin da kake suna warware shi sai sun kawo akasin wannan to Allah madaukakin sarki ce kar wannan din ya daga maka hankali ba za su iya cutar da Allah na madaukakin sarki da komai ba illa iyaka yuridullahu Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah Allah madaukakin sarki yana nufin ba za su samu sakamako mai kyau ranar lahira bane saboda ana son a kama su ne da hannun da ayyukansu sai ta warwarewa sai ta warwarewa sai ta warwarewa sai daga baya za su gane shi a tsakar kansu suke warwarewa abu sai ta zarga tarko sai ta zarga tarko sai daga ƙarshe zaga ashe su ne za su fada a cikinsa kirif za su fada a ciki kuma su ɗaure kawukansu da kansu don haka Allah ya ce yuridun lahu Allah ya ja'ala lahum haddan fil akhirah Allah yana nufin kar su samu wani rabo ranar lahiyar, wannan shine hikima da Allah ya sanya <coughs> fihim a cikin al'amarin su annahu yuridu bi mashi'atihi Allah madaukakin sarki da mashi'arsa yana nufin ko da kudurin sa Allah ya ja'ala lahum nasiban fil akhirati ya zama ba su da rabo a gidan lahira ba su da rabo a gidan lahira kai kuma da suke tawarwarewa din kai kun kana ta kokari kaga wannan kokarin kara maka azama suke kara maka kaimi suke yi kai kuma kara lada kake yi kara lada kake yi don kullun kokarin ka shine musulunci ya ci gaba kaga duk wani effort din da kai kuma lada kake samu su kuma kokarin su warware ne duk wani effort da suke su kuma hanyar aljanna ne ai hanyar wuta suke makansu daga imamu shafi'i Allah masa rahama yake cewa adati lahum fadlun alayhi wa minnatun fala ba'ada rahmanu anni aadiya abokan gabana wanda nake so in tuka su kuma suna so su warware lahum fadlun alayya kai wannan suna da fifiko a kaina ko wa minnatin sun mun kyauta sun mun baiwa ina jin daɗin lamarin su ta haka yace fala ba adar rahman anil adiya kada Allah ya sa abokan gaba na su zama nesa da ni kullum abokan gaba na su zama suna kusa da ni kaga mu a mu irin namu so muke abokin gaban ka maza kai nesa da shi kama gama da shi ya zama abin nan shi ko ce ake Allah kare ya sa su nesa aka ce eh aka tambaye shi me me dalili yace yace yace humu su an zallati faita naftuha wa hum nafasu ni eh, fakta su ma'aliya yace su ne suke binciken kurakure na kullun za su yi kokari su gano abin da ke kuskure na ne su yada a duniya fashi na laptop hannu ko sai ka ga ni tantance tun da ina yin kaza yanzu za a ce kaza sai ba zan mai ba yanzu ba su taimake ni ba ya kamata in gode musu ma <laughs> wa hum nafasuni kuma kullun suna munafasa da ni tsere tsere muke duk abin da suka zan yi na alkhairi za su yi kokari su yi dan kar na yi duk abin da ya kamata ya same ni na alkhairi za su kokari su tare ni kuma zan kokari sai na samu suna kokarin su hana ni kuma na kokarin sai na abin da haka aka kullum abin ke tafiya suna kokarin addini ci kare ya ci gaba ni kuma na kokarin sai ya ci gaba suna kokarin su kawo matsala a guri kaza mun ga sai sai mun warware to kaga munafasa ya shiga tsakani ni gina ne suke so ba sani ba da ga kita kai abokan gaba mani na gode musu mun gane wannan <laughs> to so da ka su din kaga Allah ba zai ba su rabu ranar lahira ba ko wa yuridu Allah Allah ja'ala lahum hazzan fil akhirati Allah madaukakin sarki na nufin wato kinan ba zai ba su rabu abin da gidan lahira ba walahum azabun azim kuma suna da azaba wadda take mai girma saboda kokarin da suke na warware aikin alkhairi da ake ginawa sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladhina tarawu al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a wa lahum azabun alim innal ladhina tarawu al-kufra wa'annan da suka je suka sayo kafirci <coughs> bil imani da imani imani ne a hannunsu sai suka je da Allah na imani ya ne ne suka je suka bayar shi aka ba su kafirci yanzu ishtarawul kufra bil iman ko kaga wannan majazi ne sun canja imaninsu da kafirci ma'ana maimakon sun gane hanyar musulunci sun gane hanyar imani maimakon su dauke ta sai suka je suka bi hanyar kafirci to shine sai Allah madaukakin sarki sifata su da cewa kaman mai ciniki ne ya ji da sa a kudin sa shine imani sai ya je ya dauka ya sayo kafirci da shi ya da imanin nasa wato kenan ya karbo kafirci wanda ga gaskiya ta bayyana masa maimakon ya bita sai ya bi bata to fa wannan shi da ake magana to duk wanda suka haka yana da tarawul kufra bil imani ai istabdalu hadha bi hadha suka canja wannan da wannan kai wannan lan yadurullaha shay'an wallahi <coughs> ba su iya cutar da Allah madaukakin sarki komai ba lakin ya duruna amfusam sai dai cutar da kawo kansu kawai kansu suke cutarwa don haka walahum azabun suna da azaba alimu wanda take mai radadi sun makala ta'ala ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين Allah madaukakin sarki yake cewa ah, Allah madaukakin sarki yake cewa eh, mina ne wala asaban allazina kafaru ko kada wa'anda suka kafirta kada wa'anda suka yi kafirci su taba zaton cewa annama malum lahum khairul li wai saurara musu da muke yi wannan alkhairi ne a gare su kada su saba tunanin hakan nan kaga kana mutum yana kafirci ko yana shakiyanci ko yana iskanci kaga Allah masa isan kwana ya zuba masa ido ko yana zalunci ya taka wannan ya taka wannan shi mai takalmin karfe ne yi abin da ya ga dama a tunaninsa zai yi komai ba a komi. ko yawwa zai je birni ya sheke ayarsa ya yi komi kuma ba a komi kuma komi ya ce sai a bashi haka yake tunani Allah maɗaukakin zai ce wannan kuskure ne <coughs> kasi zaton haka ai inna ma lillahum lahum li yazdadu isma muna saurara musu dan su kara zunubi dan su kara zunubi walau azabun muhin kuma lalle suna da wato azaba wanda take <coughs> ta walakanci suna da azaba ta walakanci wannan ya daidai da faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ayasibuna annama numiddu numidduhum bihi min malin wa banin nusari lahum fil khairat wai da muka ba su ya'ya muka ba su gida muka ba su motoci muka ba su lafiya suna tsammanin wai muna gaggawan ba su alkhairi ne nusari'u ulahum fil khairat suna tsammanin alkhairi muke gaggawan mu ba su mu ba su wannan mu ba su wannan dauki muke mu ba su alkhairi a ina balla shuru ba haka bane ba su fahimta bane ba su fahimta bane ta lala ne aka musu mai kaman sake ko ta lala ne aka musu mai kaman sake babu inda za su je su kuma an ba su dama ne su kama kawukansu da kawukansu su shiga tarko da kafarsu ko sai abinda balarabe yake cewa ila hatafi sa'a qadami ara qadami ara qadami ko ila hatafi sa'a qadami kafa ta dinnan ita ta taka ta kai ni gurin mutuwata daga ce ara qadami ina ga wannan kafar ta ara qadami ita ce ta zubar da jini na ta ita ta dauke ni tiren tiren ta kai ni gurin halakata to kaga ashe ba dabara bane kenan ba kuma ci gaba bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yumli li zalim hatta idza aqadahu lam yuflitu lalle Allah madaukakin sarki yana saurarawa azzalimi ya lula shi ya lula shi ta tafiya har sai ran da kuma aka kama shi to nan idan zai raina fata in ji bahaushe Lammi filo ba zai taba wato kenan kwacewa ba saboda haka kenan yanzu abinda wani aya take karantar da mu shine idan mutum ya ga kansa a cikin barna kuma ya ga babu matsala yana ta tafiya to ya je ma kansa tsoron wannan aya din wala hasbana lazina kamar annama numli lahum khairul li anfusih kada su yi zaton cewa abinda muka saurara musu muka ba su dama muka ba su lafiya muka ba su yaya muka ba su gidaje wai hakan nan alkhairi ne a gare su ba haka bane ba haka bane inna malam lilahu la yazdadu isman wannan kuma ko karfin mulki na Allah ya baka haka ne akwai ranar da za a zo a rushe yanzu hata manya-manyan dauloli da kuke gani na kafirci nan duniya suna da lokaci suna da lokaci akwai lokacin da in sun zo shikenan ma hatta idza aka zata al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiru alaiha ataha amruna laylan aw naharan dare ɗaya ne kawai shikenan dare ɗaya ne duk abin da kake tsammani zai faru zai faru yawwa haka wannan wata kenan mai nazari ya kamata yi nazari akan wannan don mu je malam ma kana Allah zai zara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib وما كان الله ليدلئكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله hmm. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم daga cikin musulmin alkur'ani akwai wato kenan cizawa da furawa muna magana akan yakin uhud an yanke kuma an yi mana wa'azi yanzu mun sake dawowa har yanzu Allah madaukakin yana so ya ma mutane bayani su fahimci cewa wannan uh, waƙiya da ta faru a uhud musulmi suka yi shahada ba rauni ne a musulmin ba ba kuma allah maɗaukacin sarki ya watsar da lamarinsu su ne a duk abin da allah ya akwai hikima a kansa da aka yake cewa ma kana allahu baya yiwuwa ga allah maɗaukacin sarki liyazar almumini ya kyale muminai alamantu alai akan tsarin da a kansa yanzu ba haka muke baga yanzu ga muna zanna kara zube ba kowa ya ce shi mai imani ne kowa ya ce shi mai addini ne kowa ce shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ya bar mu a hakan nan ba za a tantance ba ba zai yi wa Allah madaukakin sarki ya bar a hakan nan ba hatta ya mizal khabisa min at-tayyib sai ya warware ya tantance wane ne khabis wane ne tayyib wane ne khabis wane ne tayyib waye mumuna waye kikkiawa waye mai yi tsakani da Allah waye mai yi dan wani waye mai yi dan ayaba waye mai yi don kar a ce duk abin da ake bukata a samu waye mai yi dan Allah shikenan kusan duk abin da muke wazi a kansa kullum kokari muke mu nuna mutane cewa duk abin da mutum zai yi shi dan Allah to shine ba zai taba gajiyawa ba irin sai na Abakar la da minkun jaza'an wala shukura yawwa kayaba ba abin nan ba bai dame su ba ka soka bai same su wala ya kafu na lawmata la'in in zagin su zaka bai dame su ba in yabo su zaka bai dame su in ka yabe su ma kaman ka yabe gini ba sa ma so ka yabe su ba sa ma so ka yabe su duk da cewa hubbu sana'i dabi'atul insani san kirari da san yabo dabi'a ne na dan adam a zuga shi a ce su ne masu kaza su ne masu kaza su ne masu kaza wani lokacin mana Allah matsalar takanta ta har cikin malamai wai malami zai zanna kin kira ala cewa wannan kenan ya haddace bukari ya haddace muslim sheki wani kenan mai kaza kaza daraja kaza fala kuma a gaban ka ana ziga ka kuma kana malami sannan kuma ka kira alkebba kuma ka zo ka zanna kana kana bayani kana kana abin nan ne wannan dan Allah kake yi ko kuma dan mutane duniya kake so ko kuma menene naka kawai inna ma alaikal balag wa alaina hisab naka kai sarwa mutane ne kawai ka isar ma mutane ne hisabi na Allah madaukakin sarki ne kuskure ne malami ya zo ya zauna ana wani zuga shi ana shekwa wani ana malam wani ana bai yana kumbura kansa ya nuna kamar kawata ginin duniya yake so to shi duk inda ka ga an kafe akan malami malami ake ta zugawa maimakon a zuga addini malami ake ta ɗaukakawa maimakon a ɗaukaka addini ta ba ka san an riga an tafi wani guri yayi wallahi an riga an san hanya ai ba shi kawo addinin ba ko wa ya kawo addinin na? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko me yace shi la taturruni kama ataratin nasara ibnu maryam kada ku kuzuzuta ni kaman yadda nasara suka kuzuzuta isa da maryam sun kuzuzuta dan isa da maryam har sun kai shi matsayin dan Allah yace a dala ni kar ku mun hanka. bakar kar amin haka zai ce Allahumma la taj'al kabari wasna yu'bad Allah kar ka sa kabari da zama gunkin da za a bauta babu wanda ya je kabarin manzon Allah ya je wasu abubuwa na kulumboto ko wani amma ka je ka kabarin wai su mutanen ka ga yanda ake ga yanda ake kurbat da sauransu kaman kai ka ce nan ne kabarin manzon Allah amma ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka binne shaka yake babu abin da ya same shi addu'a ya roki Allah Allah kar ya sani, saboda shi ba damuwarsa bane damuwarsa kawai shine mutane su fahimci addini mutane su fahimci addini to Allah madaukakin sarki ba zai bar mutane ba wallahi sai ya tantance waye suke dan Allah waye suke dan wani waye suke ne dan neman daukaka dan neman daukaka kuma duk malamin da ya sa kansa daukaka yake yi wallahi sai Allah ya kunyata shi a karshen rayuwarsa sai Allah ya kunyata shi hatta ya mizan kabisa min at-tayyib yana tsaye za a zo a doki gadon bayan sa ya rotse kenan kuma Allah ya sauka to daga Allah madaukakin sarki yace ba zai bai kasance zai zai bar mu'mini akan yadda kuke ba ai la budda babu makawa ayya eh, menene an ya aqida shay'un min al-mihna sai an kulla wani abu na jarabawa wanda wannan jarabawar ya fihi waliyuhu ta nan ne waliyin Allah na gaske zai bayyana wa yafdahu bihi aduwahu ta nan ne kuma abokin gaban Allah zai zama ya kunyata zai zama ya kunyata mun gane wannan yu'rafu bihi almu'min as-sabir da wannan jarabawa ne za a gane mumini mai dauriya tsakani da Allah wal munafiq al fajir da nan ne za a gane kuma munafiki <coughs> wanda yake fajiri ya ani bi zalika wato kenan saboda Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya akan wato kenan abin da ya faru mu uhud ranar da aka yakin uhud alladhi imtahana Allahu bihi almu'minina lokacin da Allah ya jarrabu mu'minai fa zahara bihi sai gashi Allah ya bayyana da wannan yaki na uhud imanahum masu imani ya tantance su wa sabrahum da masu hakurin su wa jaldahum da kuma dauriyar su wa sabatahum da tabbatar su wa da'atuhum lillahi da da'a suke ma Allah madaukakin sarki wa rasuli da manzansa wa ka bihi astaral munafikina kuma da wannan jarabawa ne Allah ya keta shamakin da munafikai suka boye kansu a ciki ai sun boye wani abu ko sun nuna mutane zahiri su mumine ne sai gashi da suka ga zahirin wahala za a sha su da su da kansu sun ware ta ware yanzu ba su fitar da kansu ba sun fitar da kansu da aka duk lokacin da jarrabawa ta zo abin da ake bukatar mumini shine sai ya hakuri ya daure ya dauka cewa wannan abin daga gurin Allah madaukakin sarki yake kuma Allah madaukakin sarki zai fitar da shi a ciki kuma zai bashi wato kenan sakamako idan ma jarrabawan ta yi sanadiyar tafiyar sa wato kenan daukaka ne a gare shi fa zahara makalafatu kaga wayancan munafukai ya bayyana sun saba umarnin Allah da na manzansa wa nukulihim kuma sun noke sun ce anil jihadi ba za su sun ki fita jihadi wa khiyanatihim lillahi ta bayyana cewa ashe suna ha'intan Allah ne wa rasulihi da sa sallallahu alaihi wa sallam dan haka Allah madaukakin sarki ya tantance su shi yasa Allah yake cewa an wasaitu an tadkhul jannata wala ma'alamul ladina jahadu minkum wa alamus sabirin ko ba zai ku tsammanin za ku shiga aljanna haka kawai Allah bai tantance ba sai ce wa ma kana Allah li yatala alal gaibi kuma Allah madaukakin sarki bai kasance zai tsinka yadda ku a gaibi ba a ba da san gaibi a cikin ku ko ba sharadi ne Allah ya tsinkayar da ku wato kenan gaibin ba antum ku la ta'lamuna Allah ba ku san gaibin Allah madaukakin sarki fi kalki a cikin halittansa ba hatta yumayyiza lakum almu'min min almunafiq a lokacin da duk aka zo aka ce an yi imani a makka da yake akwai jarrabawa babu wanda yake zuwa ya rabu manzon Allah sallallahu alaihi sai mai imani na gaskiya amma a madina da yake kowa ma ya musulunta yayi ake yi to munafiki ma zai iya shigowa amma ko kun san gaibi za ku iya cewa wannan munafiki ne wannan mai imani wannan munafiki ne wannan mai imani ne ba ku sani ba shine ba kana Allah da Allah kun alal gaibi Allah bai kasance ya tsinkar ya tsinkar da ko wato kenan gaibi ba har ku tantance <coughs> wannan shine mu'mini wannan munafiki <coughs> amma yanzu gashi kun gane ko shine laula ah, ma yaqidu min al asbabi al kashifa amma idan Allah ya kawo wani dalili sai kaga an tantance sai ku gane waye mu'mini kirki waye ba abin nan ba ala zalika sannan sai Allah madaukakin sarki ce walakin Allah sai dai Allah madaukakin sarki bi man yasha wallahi shine yake zaben wanda ya gada mai rusuli cikin manzanninsa in Allah ya gada sai zaɓuwa ne zama da shi manzo in Allah ya gada sai zaɓuwa ne mai da shi wata kinan ah, sahabin manzo mun gane wannan in Allah ya gana sai zaɓuwa ne mai da shi malami in Allah ya gana zaɓuwa ne mai da shi basarake in Allah ya gana zaɓuwa ne mai da shi komishina ko gwamna duk Allah ya kan zaɓi abin da ya ga dama ne yanda ya ga dama kamar yadda Allah ya ta alimul gaibi fala yusir ala gabihi ahadan illa man tadamir rasuli to a cikin irin wannan zaɓin ne Allah yake zaben manzanni don haka a cikinku Allah ya zaɓi ɗaya daga cikinku ya zama da shi mumi eh, eh, ya zama da shi manzo ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah yake cewa alimul ghaibi Allah shi ne masanin gaibi fala yusiru ala gaibihi ahadan Allah bai ya nuna gaibinsa kowa ko da mutum ɗaya illa ma laita rami rasulin sai dai wanda ya zaɓa cikin manzanni Allah ya zaɓi wanda daga cikin manzanninsa ma'ana ya zaɓi manzanni wannan manzo ne wannan manzo ne wannan manzo ne wannan manzo ne amma wasu al'amura na gaibi din to Allah baya nuna wa kuwa sai wannan zababban manzan kenan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wa'ansu abubuwa na gaibi irin wanda sauran manzanni ba su sani ba domin Allah madaukakin sarki bai nuna musu ba don haka cikin wani hadisi yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kasiran la dahiktum qalilan wala bakaitum kaseeran na rantse da Allah da kun san abin da ni na sani da dariya ku ta zama yar kadan kuma da kukan ku ya zama mai yawa wala karatum ila sudat kuma wallahi da kun fita bakin hanya kan titina taj'aruna ila Allah kuna kuka kuna nuna raki zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda firgicin abin da ni na sani na gani da idona Allah ya nuna min na lahira da na duniya da matsaloli don haka amma Allah baɗa sarki ya bar muku shi a rufe kuma hakan za ku tafi Allah zai ci gaba da rufewa har ya kai ku aljanna matsawa kuna na akan hanya wato kenan ta imani wani hadisi yake cewa inda mutane sun san abin da nake sani wallahi da ba za su yi tafiyar dare ba kama ka ga mutum yanzu ya tashi daga nan ya kama hanyar gurbana da dare shi shi daya saboda me bai san abin da yake abin nan ba bai sani ba lokacin da yake tafiya ko da maciji a gefen sanda bai ga macijin bai na ransa ba zai damu ba amma da an ce masa yau fa akwai kumurce guda goma akan hanya ko kuma ya san da su ya kake zamanin zuciyarsa za ta zama lokacin da kake kwanci a cikin daki ba ruwanka kana kwanci a cikin daki ka kwance kamar kama da dpo amma da zaran kasancewa yau maciji ya shigo cikin dakin nan kato wani katon kumurci akwai zaman lafiya babu sauran zaman lafiya ɗakin ka ne amma wallahi ficewa za ka yi kuma su ficewa ma matsayi da dabara dabarun yaki to sau da aka Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi amma ya zaɓi wani daga cikin manzanninsa shine guda ɗaya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi wato kenan wasu daga cikin gaibin yawwa shine illa man istada min rasulin sai dai wanda Allah ya zaɓa cikin manzanni fa innahu shi kansa manzan da aka zaɓa din yasluku min bayni yadayhi wa min kalfihi rasadan yakan sa tsaro ta gaba gare shi da ta baya gare shi wani gaibe in za a sanar da shi sai an kawo mala'iku ta gabansa mala'iku ta bayansa su tsare saboda kar shaidanu ko aljanu su zo su ji me za a gaya masa to da ya zama cikakken wato kenan gaibi cikakken asiri don haka malamai suke cewa akwai wani gaibe da Allah ya sanar da manzo Allah wasallam da kowa bai sani ba yawwa akwai wanda Allah ya sanar da shi wanda kowa bai <coughs> amma duk da haka fa shi ma akwai limit iyaka gaibin da Allah ya sanar babban masanin gaibi shine Allah madaukakin sarki da haka yake da haka da farko ce alimul gaibi Allah shine masanin wato kinan gaibi so da haka yakan zabo wanda daga cikin manzanninsa ya sanar shi wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce fa aminu billahi da haka ku imani da Allah madaukakin sarki wa rasulihi ku imani da manzansa ay ullaha wa rasula ku yi ma Allah madaukakin sarki da'a ku yi manzansa da'a fi ma shar'a lakum cikin abin da Allah madaukakin sarki da manzansa suka shar'anta muku wa in tuminu in har da za ku yi imani imani na gaskiya wa tattaku ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah na gaskiya falakum ajrun azim wallahi za ku samu lada wanda yake mai girman gaskiya ولا حسبن الذين يبخلون lokacin to alhamdulillah an ce yi za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin turki ya amfana da mu abinda muka kuskure Allah madaukakin turki ya gane da mu kuskuren ya fi mana <coughs> kuma ba mu ikon wata kinan gyara wai tambaya